shugaban kwamitin likitoci na hukumar alhazan najeriya na hakon dr ibrahim kana ya ce gabanin hawa arfa da aka kammala alhazan najeriya bakwai ne suka rasu yawanci don tsarantar hawan jini kana ya bukaci alhazan su guje wa yawo a rana su kuma rika shan ruwa likitan da ma'aikatar lafiyar najeriya ya bada tabbacin tanadar wadatattun magunguna ga alhazan har dawo su gida muna da allurai na ainihin zazzabin cizon sauron irin su imal da su atimita da sauransu saboda wanda ya kamar da zazzabin ya yi tsanani kafin talakar da shi su mu bashi wani magunguna. wannan doka ya nuna sai dai mutum ya zo zo da zazzabinsa daga Najeriya ma ba zazzabin cizon sauro a nan Saudiya. A ko kaɗan akwai sauro a nan sauro na cizon mutane kullum a nan duk da cewa suna kokarin kace sauran babu zazzabin cizon sauro a Saudiya Arabia babu ko kaɗan ko guda ɗaya. Amma me kawo haka? Eh watan yanayin irin bayan cutan ne na plasmodium wata abin da suke kawo rike da kwayan cutan malaria kenan. To irin sauran da suke a Najeriya ba irin sauran ne da suke a nan Saudiya ba. Irin sauran su daban ne. In suka ji mutum suna kawo wani cutar da ake kira black water fever amma ba malaria fever ba mu kuma tsarin da ke Najeriya in suka ciji mutum sai sai kwasa din malaria fever ba black water fever ba to yanzu mun ji labari kamar alazai biyar sun riga mu gidan gaskiya shin daga malaria ne ko wasu cututtuka ne daban a yanzu ma Allah dawo ram alazai guda bakwai amma ba malaria ko guda dukkan su ciwon hypertension ne da wasu su kuma ciwon kirji da Allah ya daura su tun farko shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya jagoranci kwamitin malamai wajen addu'a ga dorewar zaman lafiya a Najeriya da ƙara samun lafiya ga shugaba Buhari dan samun damar aiwatar da muradun sa barista Muktar ya ce kullum lissafin nasarori ake yi a hukumar a na gamsu inda muka dan samu kalubale shine a zaman mu na alhazan da suka zo karkashin kamfanoni na yan kasuwa to shi ma kuma Allah cikin ikon sati muna tare bayan arafa bayan an dawo an ji an yi jifa to za a canza musu wani wuri da zai zama yalwatacce su kuma Allah ya so nan gaba za mu ɗauki mataki na gyara tsarin su domin su suna rajistan alhazai ne akan kansu so mu kanmu ba mu da adadin tafiyan alhazansu daga Najeriya zuwa Saudi Arabia saboda suna bin kamfanoni ne masu zaman kansu wanda ake ce ma schedule flight. So don haka su mu'assasa sun kasa samun adadin da suka shigo kan lokaci. Don haka inda suka musu tanadi bai kai karfin waɗanda suka shigo ba daga baya. Wannan darasi ne da shi ma muka koya akan kamfanoni masu zaman kansu yadda nan gaba za a gyara. Dr. Mansur Sokoto da kuma ɗaya daga na'iban limamin Abuja, Farfesa Ibrahim Makari da kuma shahararren hafizin Alkur'anul Karim Ahmad. Suleiman Kano na daga malaman da suka gabatar da addu'a a tantin hukumar alazan da ke tsakiyar tantunan jihohin Najeriya a Arba. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Makka.